kwanaki mun je germany muka ga cewa yadda suke rabon suna lura ne da jama'a da mutane ba wai kawai a ce a'a don kai ake samun wuri abu a wurinka a'a wannan abin naka ne saboda haka za ka fi kowa arziki ba yanzu ka dubi eh, kasafin kudin kamar misali 2014 na jihohi a cikin jihohin arewa ba sani ba ko akwai wani da ya kai a biliyan hamsin amma jihohi da yawa a kudu za ka ji mai biliyan eh, 300 eh, biliyon hudu. so kaga rabon nan dai bai daidai ɗaya kenan kuma yawanci wa'annan da ke samun kuɗin nan da yawa za ka ga ba su ma da mutane da yawa mun ta wa'annan maganganun eh, kamar jamani yadda suke yi shine eh idan ma jiha wancan tana da kuɗi da yawa sai an yanke an tabbatar da cewa kowa ya samu daidai da zai iya yin wa'insu abubuwan kafin wani ya samu ƙari fiye da haka. Da matsalar da ake cewa ai ku da ke jihohin arewa kun zamanto kaska. Ku dai maganar banza ne in ma kaska ne da ko wani kaska ai. Ai rawar 'yan mata ne wani lokaci na gaba ya koma baya. Ai da can kafin a samo man su wane ne suka ba da kuɗin ma da aka fito da man to a cewa ake an biya ku jihohin arewan abin suka samu a yawo da an biya ku oh to ni ba wanda ya gaya mu haka na ban ji ba kai ke gaya mun yanzu ga amma ni ba a gama biya ba ai idan aka ce kuna kasa guda kaman wato kuna gida guda ne kuma ba za ka ce wai kai ka je kana bugun kirji ka fi kowa arziki a ah, kaman makwabta ne ai ka ce kai kana da arziki makwabtanka duka eh, eh, eh, talakawa ne to wallahi kana cikin wahala har kila ma gara da ba ka da shi ka irin wato irin yadda ake dole mu dole mu zauna mu yi magana da juna shi yasa wa'yansu mu suka ce wannan national conference da aka ce a yi wa'yannan 'yan maganganu su fito kowa ya gane gaskiyan abu na ɗaya dai ba wani wuri da zai iya cewa shi ya tafi shi kadai ko ko ya tafi lafiya lafiya duk wani da ke tsammanin haka nan ko ko yake tsammanin zai iya raba Najeriya to kusan yana hauka ne. ina jama'ar Ibo, hada ku jama'ar TV. Na faɗin ƙasa al'adunmu daban-daban addinanmu daban-daban Allah mai ƙasa